A shekara ta 2018 an samu raguwar miliyon goma sha ɗaya na jama'ar da ke fama da matsananciyar wahalar abinci. Wannan shine sakamakon rahoton da ƙasashen duniya tare da ƙungiyar tarayyar Turai suka fitar a shekara ta 2019. Luc Geno mai bima wakilin ƙungiyar da ke yaƙi da yunwa FAO reshen Niger. Eh, wannan ragowar ta samu asali ne daga tasiri kaɗan da aka samu a fuskantar al'amarin sauyin yanayi a waɗansu yankuna na duniya. Sannan an cike gibi da yawan jama'a da ke cikin matsalar karancin cimaka sama da kashi biyu cikin uku na wannan jama'a suna cikin yankuna masu fama da matsalar tsaro ne. Ina aka kwana kan matsalar tsaro da kasashen yankin Sahel ke cin karo da ita bisa kwatancen shekara ta 2017 da tashin hankali ya kamari har ma sa jama'a ƙaura. Yankuna masu fama da matsalar tsaro sun karu a kan iyakokin Nijar a kasar Mali a tafkin Chadi da kuma a Burkina Faso. Wannan halin ya zama wata matsala wajen inganta harkokin cimaka a yankin Sahel. A kasar Nijar adadin masu fama da rashin ingantaccen abinci ya sha baya. Shin wanda ne suka kawo hakan? A sakamakon irdiga ta ƙarshe mun sami kimanin mutum 742,600 da da aka ɗauka cewa suna cikin matsalar karancin cimaka. Wannan ya nuna cewa abin ya yi ƙasa da ragowar kimanin mutane 40,000 idan aka kwatanta da bara. Hakan ya faru ne kasancewar an samu amfanin gona mai yawa a shekarar 2018 sannan an samu gibin cawar dabbobi inda a bara gibin ɗanyar cawa ya tashi ton miliyan ɗaya yayin da a bana muna da ƙarin ton miliyan uku na busassar cawa dangane da bukatar da ke akwai wani irin shawarwari ne kuke ganin idan ƙasar Nijar ta yi aiki da su za ta iya ƙara rage adadin masu fama da matsalar abinci Euh, Gwamnati da kungiyoyi daban-daban na jin kai suna aiki tare domin ganin iyalai masu karamin karfi sun iya cin gashin kansu da kansu musamman ma mata. Muna kokarin ganin cewa an sami amfanin gona mai yawa da kuma kawo karshen rikice-rikice tsakanin al'ummomi kamar tsakanin makiyaya da makiyaya ko tsakanin makiyaya da manoma. Sannan abokan hulɗa na aiki wajen ganin al'ummomi sun rayu tare da sauyin yanayi. Yana iya kaiwa ga amfani da irin shubka da aka inganta, amfani da fasahohin zamani wajen ba da ruwa yaya ake ba da ruwa wani lokaci kuma ya dace a ba shuka ruwan